Ni na karya ka? Yakwa. Da Allah ka ga. Yan ragowar kajinmu wanda muka ɗora gurgon nan da Allah ka karɓo musu. Ai yanzu nan ƙariya nake so in yi jawabin ɗaukar kaji. Tabbas yau ni kai na <laughs> ai na gama hasashen yau eh, din nan. Ka haɗa ni da wannan faskaran itacen marken. Kuma dole Kuma kajin ma kai zaka ci. Alhamdulillah. Kai ya kake yi? Na shiga uku. Me za ka da shi? Wa. Sas je bula su manje kara su manga ni kyawa kurin kuti ba su manje kara su manga ni kyawa kurin kuti ba. Ban gane me kake. Yaran ya ruku miya farwan dai mamun da ta ani gamba shuru gini gangandirwa a mutum muda kiri sargada sargada ne kan kwani ka usale ranzo ekiwa. Karatun ya eh, eh, kake. Eh, a ah, kaga kaga ban taba jin wannan karatun ba wallahi ban taba ji. A a a naka jaran kinan ni ana jaran. Eh. Ah, ai ba jaka zaka gyara. wani kashi ne bulli ko nake ya hankali to dan girma Allah ai wannan ga kai ya shi zai ban eh, kashi a haka haka ga kun ga ba dama da kudin sanda da Allah Allah wayo wai lillahi wa inna ilaihi yakwa Allah zo daidai ga daidai wai ba ni ba ni ba ni ban taɓarya ban taɓarya ba ni ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Farin tsoho kai ke mana gyara. Farin da tahi. Baba. Kai ba ka da Allah. Macucin banza macucin ma bikila ma kai kaje ka karya da shi. Ni Allah ne tsallakar da ni. Ah, Mai gida. Aiki fa yayi. Mai gida. Aiki yayi. In ya farfado sai ki kira ni a wani duka. Kar ka sha mutu ka ce in ya farfado kira ka in kana na kira. Sun ma yayi. Yawwa! Kuma kajin nan an ƙare. in sun sauka da Allah ki mun ki mun ki mun waya sai in na gama sai ki samu kahin ki rinka tauna kina furza masa a hannu Allah ya yi zama mu kahin za rinka tauna tutun banza yawa wai wa dai make ni sannu mai gidan mm, mm. Allah ya mana aikin gafara. Amin. Gafaran mu dai. Baba, Allah ya mana aikin gafara. Baba da yi dai kullum koko. Koko ya zama ma abinci. Baba, Assalamu alaikum baba. Sannu baba. Baba. Baba? Baba abban mu. Abban mu. Tashi. Sannu baba. Ya kafa. Sannan abba baba. Baba akwai kokarin yan koko. Tashi abban mu tashi tashi tashi baba. Yawwa ka tashi abban mu. Baba kafa ta fara kyau. sannan mu. An sa jikin bango. Mm, to baba. Tashi a hankali tashi bai wala. Mm. Sai mara lafiya duk sai jikin ya saki gaba ɗaya. Baba ina umma fa. sannu baba dama baba dan kada mu yi ƙasa a gwiwa shi yasa na ce bari mu kawo maka lemo na neman lada eh. don baba duk mai neman tsira mai neman gamawa da duniya lafiya sai ya yi biyayya a gare eh, ku amma ka samu mm. ka ci kai kaɗai na albarka ga iyayen baka taimako ƙwarai kuwa mm. idan da a ce haka kuke yi Ka ji kai na wari? Ba zai yiwu ba. Barin buɗe ma mana baba. <laughs> Da na buɗe ma ai. Ai baba ko shanye shi kai duka ba komai ai karahiya ne baba. Eh shi kan leman karahiya ne ba abin da zai faru. Hmm. To yanzu saboda Allah. Da a ce kuna fita kuna nemo wa. Kai da kun samu nima a samu. Gaskiya ne. Eh? Gaskiya ne, saboda Allah. Ita ma babu ta tana can ta tafi rafi ɗibo ruwan. Ka ƙara baba, ai ka ƙara baba, karahiya ne lemo. Ah! Hmm, rafi ta je ebo ruwa kenan. Eh, ta tafi hmm. rafi ibo. A ah, ta je rafi. to ku ba zama kuke a gidan. Hmm, da kuna zama a gidan da kuka je kuɗi. Baba ina zama kan ce. sa kafa fita. sai hali to kai ka ce ta ma a gida ba zai yi ba mu lalle mu tafi mu ai ai baba ka shanye shi du karahiya ne leman ku ka je da kuna zama a gidan da ba ku ga jiki ba ruwan nan ah, to baba kai fa ka ce mu ringa fita muna nemuwa ma ka ce yanzu ba da zaman gidan gaba ɗaya sai mu zo mu tare eh eh hmm. Hmm. sai mu tare hmm, ai kuma ku idan kuka tafi baba kokon nan na saka kasala in zauna gidan ma ya rigima Kokonan ina jin na ne. <laughs> Ya hankali. Ai kokon ya <laughs> Baba jiya ba kai baccin dare ba ne? Kokonan da nake To. kama yara mun To, a kama shi aikin lada. Gyara shi aikin lada. Yau mu je. Mu je aikin lada. Yau.

Wai, wai, Allah, Allah. Wai, Wai! nan ta gama da ni. Wannan karya, wannan karya ta gama da ni wallahi. Na ji takaicin faruwan wannan abu yanzu shi kenan jin daɗin mu ya ƙare a gidan nan ke Kar ki ji komai. Ai biki sani ba. In dai ina doron duniya ina rai. Ai ba wata wahala da wannan. Komai zai ƙare. Komai zai zo ƙarshe. Ke dai wuya ta warke. Hmm. Kuma kin san kin san tsiyar? Yanzu duk gidan da aka ce an kare fa ba fa ni za a kirawo ba. wannan nan da imun wannan gyaran aika aikan fa shi ne fa zai je ifa gyaran fa ana ba shi kaji da kuɗaɗe iya karbewa ai ka bai ai abin da nake roƙo ina roƙon Allah ya kawo wani tsautsayi Allah ya kawo wani bala'i a ce ƴaƴan mu da su kare ƴaƴan mu da su kare waɗannan nan su biyu yanzu sun je sun janyo jarfa ta zo ta kare akan ka ta kare mu aka billahi ladhi na rinka dora su ina karyawa sai ka zo gab da warkewan karya ka ƴaƴan maudin nan su biyu ci na yana kansu Sani. Yawa. To me gida kuma me yi kuka? Me yi na kuka me gida? To me yi kuka kuma? yi Allah wannan kare fa dole fa yanzu fa duk gurin fa da aka kare fa ba ni zan gyara ba sai dai fa wannan wanda ya haɗa ni da faskaran fa shi zai fa gyara fa Allah ya yarda za Malam. Malam. Malam. Malam. Malam. Malam. Malam. Malam ya kamata ka tashi ka bada kuɗi a siyo sabulu da za a ma wanki. Ka ganni nan fa. Allah Allah. dakata la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai babu Allah tsine wa yaran nan layi na sha lemun kuɗi na kamar yaya ban gane ba la ilaha illallah ina ganin suka ka zo suka bani lemo na shakin da suka lalace kana nufin wani abu suka zuba maka a leman suka baka ka sha suka lalube ka kuma ka jama kai Allah tsire wa yare da Allah Allah Allah ka watsa a diyar ah, inna lillahi to na ina amfanin su saboda Allah ka tsira kai gaskiya abin da yaran nan suke yayi yawa dan Allah malam ka dauki garzali ka mai da shi gurin iyayen shi